أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. muna ƙara mika wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu maɗaukakin sarki da ya ƙaddara mana haɗuwa don ci gaba da ɗaukan darasi cikin wannan littafi na muwaɓɓa imam imamu malik rahimahullah cikin yardar Allah yau muna kun fara rikita mu muna tara ga watan takwas hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara za mu tashi akan babi na tara cikin kitabu fahara باب العمل في المسح على الخفين babin da yake bayyana fikihun shafa akan huffi mun karanta hadisan da suka zo dangane da shafar ufi wanda suke tabbatar da e lalle shafa akan huffi shari'a ce abu ne wanda yake sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shi wannan aikin shafan, tifar shafan shi ne wannan babi yake so ya kawo maka dalilai. Ko shakka babu, mu da nan yawanci ana karanta fiqhul maliki ne. littattafan da muke karantawa duka za ka tarar idan ana sifanta maka sifar shafar bufi za a ga an ce ka tsora hannunka ɗaya na dama a kan bayan diddigenka na dama hannun hagu kuma a ƙarƙashi sai ka jawo shi zuwa diddige ko kuma ka fara daga diddige ka ja zuwa ƙarshen yatsu. to wannan shine sifar da kawai muka sani a shafa wanda a hakan shi imamu malik yana tafiya ne akan wajibi wajibi ne mutum ya shafi sama da ƙasa amma shi ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke da fikihu a wannan mazhaba har yanzu ana ce da shi suhunun ya ce a ba wajibi ba ne sai mutum ya shafi ƙasa imamu shafi'i ya tafi akan mustahabbi ne in ba a yi shafa ba ba matsala to alal mashhur za mu ji ƙaulaini ɗin yanda suke a yanzu, kamar yadda shi imamu Malik, saboda adalci ya kawo ruwayoyin guda biyu duka a cikin wannan littafi nasa. Sifar yanda aka samu magabata sun yi shafa. Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar. ya ba mu ilimi mai amfani. Yake babu amali babin da ke nuna aiki filmashi cikin shafa’ar alkufai akan a kan bufi guda biyu na ƙafar dama da na abu. ni ya haya an malikin an isha bin urwata an na hura a abahu ya musahu alal kufaini Hisham ibn Urwa ya ga mahaifinsa yana shafar huffinsa guda biyu na kafar dama da na hagu. Kala sai shi ibn Urwa ya ce, Wa kana la ya zidu iza masaha alal huffaini ala an yamsaha zuhura kuma. Ni dai na ga babana baya ƙari akan shafar bayan huffinsa kawai lokacin da duk yake shafa. sahu Wala na kuma baya shafar ƙasansu. To wannan shi ne ƙauli wanda ya fi zamowa wa Idan aka ce mashhur a cikin santuka, zancen da wa'yansu ne kaɗan suka tsaya a kansa. Zancen da kuma da yawa suka tafi a kai to sai a ce shi ne almashhur. Akwai wanda shi ba mashhuri ba ne, kamar na shafar sama da ƙasa, ba shi ne mashhur ba, kamar yadda mu a nan shi muka fi sani. to amma wanda malamai suka ce shi shine alal shi ne wanda aka ce a shafi saman fuffi kawai Sai gina ali yake cewa da addini ra'ayi ne da sai a ce a shafi kasa a bar sama domin kasa shi ya fi cancanta da ya shafe shi don shi ne ya fi taka abubuwa. To, amma addini da yake ba ra'ayi ba ne, tsari ne tauƙifi ne Allah ne ke kayyade shi manzon Allah yake tabbatar da shi sai ya ce a shafi sama kawai an gane wannan to don haka sai malamai suka tafi akan shi ne mashhurin zance riwaya ta biyu da imamu malik ya kawo wanda kuma a kanta shi yake tafiya wa haddasa ni an malikin ko sa'ala ibnu hishami anil masyal al kufaini kaifa huwa a ah, ya tambayi ibnu hisham game da shafar ya yace yaya ake yi sai shi ibnu hisham fa adkala ibnu hisham ya daihi sai ya sanya ɗaya daga cikin hannuwansa ta hatal huffi ƙarƙashin huffinsa wal ukura ɗaya hannun kuma fauƙahu saman Summa Sun ma'amarra kuma sai ya tafiyar da su kamar yadda dai aka sha sifanta mana yadda ake shafar buffi a littattafai na fiqhu. Kala ya haya shi ne sai ya hayamnu ya hayan laifi yake cewa Ƙala maliku imamu malik yake cewa wa qawlu ishami a ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika ni maganar nan da ishami ya yi ko kuma sifanta shafar da shi ibn hisham ya sifanta mini ita ce mafi soyuwar cikin abun da duk ji daga wajen malamai na fi jin daɗin in shafi sama da ƙasa an gane wannan ko to shi yasa kuke ganin kutubul maliki gaba ɗaya za ka ga ana sifanta maka shafar huffi a sama da ƙasa da fatan an fahimci tafiyar kaga sai da ya kawo maka wancan na farko sannan sai ya kawo wannan sannan sai ya tabbatar da ra'ayinsa a kai To, akwai bayanai da yawa wanda suke akan game da abin da ya shafi sifar shafar hufi, wanda idan za a zo a ce dalilin suwa ne gashi, dalilin suwa ne gashi, to anan ne za ka gane almashkuru ko al'awwal. Ba ma ja a babi na goma kenan. a cikin kitabu sahara abinda ya zo a kan haɓu wanda yanzu kusan an rage yinsa ko menene da ke kawo shi aka fi yawan yinsa Allahu ta'ala amma a da an fi haɓu, don yanzu sai ka daɗe baka game yin haɓu ba Allah dai ya kawo mana sassauci to amma ita shari'a ko da yaushe ba za ta bar abu ba za ka tarar in dai yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci za ka ga an mata babi ku duba haɓo da babinsa eh haɓo fa an mata babi sannan ka tar da wani abu da ake ba da falalarsa yana da bai da babi kuma a yana da falala kaza falala kaza kuma ko babi bai da ya kamata mutane mu rika lura da karatu shiga ban daki aka masa babi haƙo an masa babi shafar huffi wannan fakar gani yana da babi ga da bayan an masa babi kuma aka nuna sifar yadda ake shafan to ya kuma bidiyar ka ba ta da babi ba ta da sifar yadda ake yi eh ba a nuna maka ba ai ya kamata da ake to in za a yi ga yanda ake gayen da ake gayen da ake gayen da ake go to amma mutum sai ya dage ya ce addini ne saboda tsabar ba sa son waliyai ne ba sa son annabawa sun tsani salihan bayi shi yasa ba sa son irin wannan ibada don haka mutum ya nisanci abin da aka ƙago wanda bai da babinsa a cikin addinin musulunci duk abin da kaga malamai sun masa babi to yana da asali an samu hadisin sako aya da take magana a kansa da duk kaga sun bar shi ba su masa babi ba to yana daga cikin abun da kwata-kwata ba addini ba ne in ka yi shi ka sani dai kana yin wani abu ko dai sabon Allah ko kuma wani abu da ya halatta a yi amma dai ba za ka ce addini ba domin akwai abubuwa da yawa yin su ba addini ba ne kuma ba haram ba ne eh to don haka kada mutum ya rinka kwaso abun da ba ya da asali a cikin addinin musulunci ya cusa ya ce dole karfi da yaji sai ya sama masa muhalli ba ma ja a fi ru'asi wato babin da yake bayani akan abun da ya zo game da haɓu. Hadisan da suka zo suna tsokaci akan abin da ya shafi haɓu. Kuma duk abin da ka ga a littattafan hadisai, malaman hadisi sun masa babi, to za ka samu fuka hau su ma sun masa babi. abinda duk baya da babi a littattafan hadisai to za ka samu ba littafin fikihun sunna da za ka samu kuma an masa babi حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رأف انصرف وتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم yahya ibn yahya yace haddathana an haddathani an malik an nafi'in anna ibn umar ya yace lalle Abdullahi dan umar kana idza ra'afa ya kasance idan haɓo ya zo masa, yana cikin sallah sai ga haɓo ya zo masa. Haɓo shi ne jini da yake fitowa ta hanci, haka kawai ba tare da an buge ka ba ba tare da ka yi karo da wani abu ba haka nan kawai sai ka ji abu yana tahowa ko ka ji danshi in ka jo taba sai ka ga jini ne to shi ake kira habu to abdullahi ibn umar in yana sallah idan haɓo ya zo masa in sarafa idan haɓon yana da yawa kenan in sarafa sai ya juya ya bar sallar ba kuma fita daga cikin sallar yayi ba a'a tafiya zai yi fatawar ba'a ya je ya wanke don da yawa sun tafi akan fatawar ba'a ya wanke wannan jinin saboda na jasa ne aka ce imamu malik ya kawo riwayar cewa ya yi alwala ne cikakka amma ba da nufin alwalarsa ta da ta warware ba ne malamai suka ce wannan magana da imamu malik ya kawo aka ce saboda shi imamu malik ne bai kamata a ce ba haka ba ne to amma abin da ake nufi ko da dai an tafi akan hakan saboda alwalar ba wai don ya yi alwala waccan ta warware ba an gane ko saboda magabata sun saba idan suka zo ko kwaskwarimar jiki za su yi ba sa su su yi ba tare da sun yi shi da sifar harwala ba don haka abdullahi dan umar ya wanke wannan jinin sun maraja sannan sai ya koma sallarsa fabana kuma ya gina akan abin da ya yi da ba wai sabuwa ya ƙaga ba ya jona a akan raka'o'in da yi da amma fa walam ya takallam daga farawar jinin da tahowan da wankewan da komawan bai yi magana ba sai ya ɗora a kan raka'ar da ya yi da ko raka'o'in da yi. to kaga anan ashe sharaɗi ne idan har mutum bai yi magana ba bai taka najasa ba to zai iya yin wannan hidindimu duka kuma ya dawo ya ɗora a kan sallarsa matukar kuma bai tsaya ya yi wani aikin da baya cikin harkar sallarsa ba aiki mai yawa to wannan duka zai dawo kuma ya jona a kan raka'ar da ya yi ko raka'o'in da ya yi amma idan ya taka najasa fa waccan sallar ta warware ba alwalar ce ta warware ba domin sallah in kana yin ta in na jasa ta taba ka ta baci to tunda ka taka na jasa to waccan sallar ta ɓaci yanzu idan ka wanke in ka zo sai ka sake wata sallah haka kuma idan mutum yana sallah sai ya yi magana kaga ya ɓata sallarsa to don haka in har ka yi magana sallar ta ɓaci don haka idan ka wanke ka dawo sai ka sake wata sabuwar sallah amma idan da ba kamar yadda aka ce karka juyawa alƙibla baya ba wannan kan ba zai yi bayi tunda har a shari'a ta ce ka je ka wanke kuma ka dawo eh zai yi a ce baka juya alƙibla baya ba yawwa karka yi magana karka yi wasu aikace-aikacen da ba su shafi ingancin sallar ka ba kar kuma ka taka najasa an gane wannan to shi da ya dawo ya dora akan sallarsa ta da to wannan shine dalilin cewa idan jini yana da yawa yana diga ko yana zuba siyaya sir haka ko kuma dis dis dis dis yana digowa to lalle fita ake yi aje a wanke to amma idan na so kawai yake ba za a tafi ba kamar yadda za mu je wa haddathani an malikin annahu ne kuwa eh wa haddathani an malikin annahu balaghahu anna abdullah ibn abbas kana yar'afu wa yakhruju wa yaghsilu dama anhu ثم يرجع فيبني على ما قد على ما قد صلى ko ah fayabni ala ma qad yace imamu mali yace labari ya iske ni bayani ingantacce ya iske ni anna abdullahi ibn umar ko abdullahi ibn abbas abdullahi dan abbas ya kasance yar'afu yana yin haƙo idan haban ya zo masa yana zuba fa ya furuju shi ma zai fita ne wa ya gasilu dama ya je ya wanke wannan jini anhu daga jikinsa sun mayarji sannan ya dawo fa ya ni alama kar sallah sai ya gina a kan sallar da ya yi da wannan duka dalilai ne da shi imamu Malik yake kawowa akan cewa idan har mutum yana cikin sallah habo ya zo to matuƙar haɓon yana zuba sosai to ka fita, amma ka fita da hurumin sallarka, kar ka ce assalamu alaikum ka tabi, kar kuma ka fita da nufin kawa da waccan sallah ta da. Ka fita wannan hurumin yana jikinka, ka je ka wanke, sannan sai ka dawo sai ka karasa wannan sallah in kuma liman yana kan sallah ka dawo sai ka sake binsa. in akwai raka da aka tsere maka sai ka cikita ta bayan an sallame an gane ko idan ka dawo kuma ka tarda shi yana zaune yana tahiya sai ka zauna idan aka gama tahiya sai ka tashi sai ka cikita sauran ragowar sallanka amma da sharaɗin ba ka yi taɗi ba amma idan da kana ce ya dai wani yana sallah ka dawo nan ka zauna ce wallahi hago ne ka gan shi nan ni ban san yadda zan yi da haƙon nan ba ya matsa mini wallahi to yanzu sai ka sake wata ikama in ka koma sai ka yi wata sallah don ka yi magana ko kuma ka taho sai ka taka najasa sai ka wanke wannan najasar ka sani waccan sallah ta bace don najasa ta taba ka kana kana cikin sallah don a lokacin tamkar kana cikin sallah an ce kuma mutumin da yana cikin sallah najasa ta ta fada masa to ya yanke sallah don ta zan babu ba wai alwalarka ce ta warware ba alwalakam tana nan sai dai ka wanke najasar ka dawo ka sake sabuwar ikama inda duk ƙofar masallaci take san za ka yi za ka buɗe ta ta gabar ne don karka juya wa alƙibla baya Wa وحدثني عن a maliki, an بن عبد Abdullahi ibn قصيد ko? al-laisi annahu ra'a sa'id ibn al-musayyib ra'afa wato wannan tabi'i ne da ya zauna yayi karatu a wajen sahabbai har ma ana cewa shine shugaban tabi'ai yayi habu wa huwa yusalli yana cikin sallah sai ya yanke sallah fa ata hujrata ummu salma sai ya shigo ya zo ɓangaren da ummu salma take zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa utiya bi wudu sai aka kawo masa ruwa Fata ya yayi alwala mara ja'a, sannan ya dawo fa bana alama kar sallah yayi gini akan sallar da yayi da kaga ya fita har ya je ya aka miƙa masa ruwa ya zauna ya wanke ya dawo ya kuma dora a kan sallarsa da. an gane wannan kaga batun ba a juyawa alƙibla baya ko wani abu duk wannan ba ta tasowa a dalilan karatu an gane ko to wannan duka hujjoji ne da shi ya kawo akan abin da ya shafi jini mai yawa amma kamar yadda dalilai suke kawowa akan abin da ya shafi jini in kaɗan ne ba a tafiya shi za ka sa kan ya tsarka ne kawai sai ka shafe shi sai ka ci gaba da sallah matukar ba ɗiga yake ba ba tsiyaya yake ba na so yake yi to in ka ji yana son sa sai ka sai ka yi haka sai ka goge sai ka ci gaba da ka akan haka shi yasa kaga idan mutum hannunsa yana sama zai so da sauki haka kawai za ka yi sai ka ci gaba da haka. an gane ko to idan kuma ka sake jinsa sai ka yi haka sai ka ci gaba da sallah har a gama tunda baya diga baya tsiyaya ba za ka yanke sallah ba da haka za ka ci gaba da sallar kana ɗauke shi ta kan ya yatsarka za mu ji hadisin a gobe in Allah ya yarda an gane ko to wannan shine a takaice game da hukuncin abin da ya shafi jini na hawo sai kuma jini na rauni mutum an tsare shi ko an soke shi ko an tsage shi jini yana zuba to tun da jini an yana jasa ne to ya zai yi wani jinin ba zai wanku ba ko to yaya hukuncinsa zai zama to wannan shi ne babul amali a ah, firru'ati wato wanda zai zamanto a babi na gaba da babu amali fi ru'afi to ga al'amali fi ru'afi din babi na sha ɗaya shi kuma yaya mutum zai yi da haɓon da bai yawa ba bai zubo ba bai digo ba yaya zai yi حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرأف فيخرج منه الدم حتى حتى تستوب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وأن كاغا jinin ba mai yawa ba kenan dalili daga ibnul musayyib ɗaya daga cikin mutanen da suka yi karatu daga wajen sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wanda kuma shine shugaba a ainihin tabi'ai wajen ilimi kamar yadda malamai suke faɗi yace shi sa'id ibn al-musayyib yarhafu ya kasance yana yin hagu fa yakhruju minhu jini yana fita hatta taktariba har ma yarina. rina asabi'ahu ya tsunsa min dami ya rine da jini allazi yakhruju min anfihi wanda yake fita daga hancinsa Sun mayu wa wala ya wala yatawadda ya ci gaba da sallah baya zuwa ya wanke an gane wannan to ba wai bun dusu da malmale ba al'anamil asali wannan kan yatsa gaba ta sama ita ce za a ga ta hattari ne saboda yana danyi yana dannawa haka idan ya ji kamar na son zai yi yawa ta yanda kar jagule wurin zai ya ɗauke shi haka sai ya ci gaba da sallarsa idan ya ji kamar na son ya ƙaru kuma sai ya ɗauke shi haka suka ce har sai ka ga idan ya tashi sallah sai ka ga gari ne a yatsunsa a kan yatsun na sama ko ba tare da ya yanke sallah ba an gane ko to wannan shine idan jinin kaɗan ne karka yanke sallarka amma idan jinin ya yi yawa diga ko tsiyaya shine aka ce ka fita ka je waje sai ka wanke وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن بعين آه، مجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تكتذب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ كاكا سالم دم عبد الله كينا وأن شيما صحابي sahabi صحابيكو يتي Abdurrahman ibn Mujabbar annahu ra'a Salim ibn Abdullah wani Abdullah ne eh cikin abadala Abdullah ibn Umar Salim ibn Abdullah ibn Umar ko to shi ibn Mujabbir yace ya ga Salim ibn Abdullah ya khuruju min antihi dam yana sallah jini na tsatsowa ta hancinsa yana yi yana ɗauke shi da kan yatsarsa hatta ta tari ba a sabi abu har sai da yatsunsa suka yi rini sun ma ya kiluhu yana yi yana ɗauke shi sun mai tsalli kuma yana cikin sallarsa wala ya tawabba bai je ya wanke ba an gane wannan ko wannan ya shafi jini kaɗan ba sai an fita ba waɗannan su ne dalilai da ya kawo ta hanyar aikin ɗalibin sahabai da kuma shi eh, salim ibn abdullahi duka magabata ne da ake koyi da abun da suka yi dukkansu kuma sun yi karatu ne wajen masana da suka yi karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam salim mahaifinsa malami ne daga cikin sahabbai wanda yake bin diddigi da kwakwafi irin na kula da sunna duk abin da aka ce sunna ce abdullahi dan umar yana bin diddigi sai ya ga ya aikata to wannan shine ɗansa an ga yana sallah jini idan ya dan naso sai ya goge da kan yatsarsa idan ya ji alamar ya naso sai ya goge da kan ya yatsarsa har sai da kan yatsunsa sukari ne, yana cikin sallah kuma bai yanke ta ba an gane wannan ko to kaga ya nuna jinin ba mai diga ba ne na so ne kawai ko ka goge ma ba za ka ga ya fi karfin yatsa ba za a ga kawai alamu to wannan ba zai sa mutum ya fita daga sallarsa ba ko kuma ya juya daga sallarsa ba sai ya ci gaba kuma ko da bai wanke ba yana daga cikin yasiru jamil ladhi yufa Dan jini kaɗan ɗin da aka yi rangwame a kansa an gane ko to amma idan ya kai ga diga yake yana yawa to ya wuce sir ya koma kasir Allah ya taimake mu da ganewa za mu kwana a nan sai mu tashi akan al'amalu man galaba hujjamu min jurhin auru'a ta san wanda jinin ya rinjaye shi a hagu ya bambanta da wancan don wancan bai rinjaye shi ba bai bata masa jiki ba ya kusa don gudun kar ya bata to wanda kuma ya rinjaye shi har ya kwakwabe masa riga fa ya zai yi yana cikin hurumin sallah ko ko ya fita daga hurumin sallah da wanda kuma aka caba maruka, wuka jini ya yi masa jina-jina to shi kuma ya zai yi ya yanayin sallar da yake wannan shi ne babin da za mu ji gobe in Allah ya yarda in akwai tambaya sai a yi Wa'alaikun Musa eh. eh. Idan liman ne, haƙun sai ya zo masa kuma ba mai tsanani ba ne haka zai yi ta yin sallah da mutane yana yi yana ɗan shafe shi da yatsarsa idan kuma ya yi tsanani zai fita sai ya yi ishara idan ya ga kaman ba mai tsanani ba ne ga wurin wankewa kusa zai yi ishara a ɗan jira shi sai a jira shi idan kuma ya ga alamar inda zai je ya wanke da tazara to zai ainihin isharar cewa wani ya zo ya tsaya a madadinsa shi kuma sai ya tafi sai ya je ya wanke sai ya dawo sai ya zo ya bi sallah ka gane in kuma an riga an gama sai ya ɗora a kan raka'o'in da ya yi. yayi shikenan hmm. Eh, haka za su tsaya. in a zaune ne ya zo zauna in ya zo sai ya zauna dama daga zama ne abin ya faru in ya zauna sai ya tashi sai su tashi ka gane in kuma a cikin ruku'i ne lokacin katin a ce ya goge zai ɗigo. sai kawai sai ya yi isharar a jira shi sai ya fita to shi kenan sai a jira shi idan ya wanke sai ya zo sai ruku'i sai ya miƙe sai a miƙe an gane ko yau na'am eh zai rika goge shi eh, yana ɗauke shi yana ɗauke shi da yatsarsa na'am eh da me shungulla ne babba hankicif ɗin in ka ɗauko shi daga ajihu ka goge maida shi za ka yi? To, in kin rike shi kai yanzu akwai wani a jikin tufafinka akwai jini. Amma ya tsaka wannan jinin larurar jikinka ne kuma yana jikinka. In ka maida shi a ajihu hankicif ɗin kuma aiki ya samu, ciro shi da gogewan da maida shi kaga wani abu ne wanda har sai ka kunce wannan ainihin da aka ce wad'ul yumna alal yusra ko ko qabdul yumna bil yusra to amma idan a haka ne za ka iya yin haka ka ci gaba da yi ko sai ka yi haka sai ka shafe wannan in aka jima kuma sai ka yi haka sai ka shafe shi da wannan in an jima kuma sai ka yi haka sai ka shafe shi an ji ma sai ka sai ka goge shi da haka har sai a gama sallah kaga ba ka kwance wannan ba ko kaga amma wanda hannunsa in a ƙasa yake sai ya yi ta yin abu ana ta ganin ka kana ta haka ka ga kaga akwai matsala Eh, wasu malamai suka ce sai ka share da ɗaya ka sake taɓowa kuma yi ka goga shi a kai dama ba mai yawa ba ne aka ce na so ne kawai wasu kuma suka ce kamar yadda zuwa mutasa kai haka ɗin da wannan haka ka gani idan da wannan ne in kuma da wannan hagu ne haka sai ka ci gaba da abun nan din ka haka nan ji ma kuma sai kai da wannan don da yawa yawanci a rami ɗaya ne hagun ya kansu ba wai rami biyun duka na hanci ba yawanci to haka kuma sai ka yi haka tunda kaɗan ne kafin a ce duka sun samu da an gama don dadewa ake yi kafin ka ji na son har kamar zai tabo ne abin da hikimar ta nuna Mm. Mm. za ka ci gaba da bin su sallah za ka ciki taragowar da suka tsere ma tallaka ba ta cika bai eh alaikum salam na'am na harama ko me eh na eh. eh in ka zo inda ka samu liman kawai nan ne za ka bi shi, ka gane ko? Domin kabbarar da za ka yi a wannan wurin ma liman ya riga an yi ta har an tsere ma kai kam za ka je kan bi inda liman yake, ka fahimta? Don dama kana cikin sallar ai, don yanzu din ba wai yanzu za ka so masalla ba dama da hurumin sallar ka a jikinka zaka jona inda ka tar da liman mutumin da ya zama an tsere mar ne yake zuwa yi kabbara harama sai ya bi liman a inda ya same shi amma kai da dama kuna tare. ba za ka yi magana ba in ka yi magana to ka ta sallar ka ta yanzu sai dai ka sake kabbara sabuwa eh na'am E, daga murya hmm, hmm. Shi sai ka ci gaba da karatu ka yi kabbara cikin hurumin liman don haka kai ka samu an ɗauke ma ikama duk da dai baka samu raka'o'i ko ɗaya ba amma dai an samu an ɗauke ma ikama. e eh. eh, kamar yadda wayansu malamai sun tafi akan cewa wani zai bi ka eh, wani zai bi ka tunda baka samu ko raka'a ɗaya ba zai bi ka na ba sai an sake ikama ba ikamar an mukushi shi Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Akwai wanda ya yi kuma yana tambaya cewa shi ya zo mu ya zo ya da imani. an samu matsala a wurin da ya shi. Bai san ko nawa suka yi sallah shi ya zai kammala musu wannan sallah. Zai dawo wani ya sake Ya bai san ko nawa aka yi ba. shi kan bai san nawa yake ba shi din bai san nawa yake a raka nawa yake ba shi nasa to iya sallarsa zai yi su kuma sun san nawa suka yi in ya zo zai zarce su ne su sallame eh. shi kenan eh so ba shi ne aka ja aka sa ka gane ko da aka ja shi aka sa shi sai ci gaba da sallah su wayannan sallar su ta cika sai su sallame sai su jale shi shi kuma ya karasa ba za su jira shi ba ko ba su jira shi ba ma malamai suka ce su sallame kawai Dai. Eh. yi

To yawanci ai ba a cika yin haka ba, don babu yanda za a yi mutumin da ya zo daga baya kuma ce shi ne ya zo kusa da liman. Wannan ba a cika yin haka ba, ba a yi ma. Ai, yadda aka fara da su su ne dab da liman ai, daidai idan ana cikin yi in ma haka yake so sai alwalar na kusa da liman ta warware ashe tare suka ci dambu wannan ma ta warware duk suka rika fita na kusa da na baya kuma sai suka zo kusa da liman to kaga yanzu sai ya zama na su ne ko wayancan kuma suka sake to kaga idan alwala su ce warware to kaga yanzu idan suka dawo suka yi alwala suka dawo yanzu bi fa za su yi su ma yanzu su ne masabukai an gane ko to shi kuma wannan wanda ya zo daga baya idan liman ya sallame tashi zai yi a idan liman ya tsora shi shi zai yi amfani da abin da ya samu shi sai ya ƙarasa iya rakawoyinsa in akwai wanda dare da suka fara da liman shi in ya iya tsallasa in tashi cika kawai zai tsallame ba zai shaurari shi ba an gane ko duk da dai akwai wa'inda suka ce zai jira shi zai zauna ya jira shi idan ya yi tahiya ya sallame sai su sallame tare wayansu kuma suka ce wala yan taziruhu ba zai jira shi ba ma hmm. Hmm. In dai sallar ku tare take tafiya tare za ku sallame. Tare kuke ai daidai sallar ku tana tafiya daidai ko? to su da sallar ku tana tafiya daidai ku ba ku da matsala Mm. hmm taqdiha ala nahwi ma fatatta zaka biya ta irin yanayin da ta kubuce ma mai fatiha da sura ce ta kubuce ma ko mai fatiha ce kawai ta kubuce ma wacce ta kubuce ma ita zaka biya ka gane Allah ya kandara da zare da jikin kuma ba wanda ya fito ba daga in saura eh sai ku jeru sai ka jona masa sai ku zama kuna jere maimakon kana baya yana gaba ku biyu kawai sai ka matsa kusa da shi sai ka jona ma eh tun da ku zama ku biyu kawai yawwa to ka ji tambaya an dawo inda darasin Eh. eh don wannan abun ka tabbatar mai tsarki ne, kuma ba zai kawo maka matsala wajen sukewar numfashi ba, ba zai ainihin kular da kai ta yadda har za ka rasa kushu'i lokacin da kake sallah ka matsu a gama ka tafi. to za ka iya sawa amma idan zai kawo ma matsala wajen gudanar numfashi sannan kuma ya rage ma kushu'i ta yadda ka ka gau ka je ka cire to wannan ba za ka sa ba domin in har mai tsiyayan ne so ake sai in kaji ya tsaya sai ka wanke sannan ka dawo ba wai daga zuwa za ka kama wankewa kawai yana tsiyaya ka kada ba a sai ka jira shi ka sunkuya sai ya gama zuba ka ji ya tsaya sai ka wanke sannan sai ka taho kaga ba ma buƙatar sai ka sa auduga domin idan mai tsiyayan ne ko ka sa don yar karamar auduga zai sake dawowa ya hana ka kushuri kana ta tunanin kar audugan nan ta wafa ta ka ba gama sallah ba kana gauce to in har haka ne bai kamata ka sa ba ka fahimta za ka iya ka shaƙi ruwa ka tabbatar da ka wanke ciki din eh, ba matsala wannan kamai damu baya ne mun yi wannan eh, ka yi zalawa yau wato kana nan a in ka ɗauka zai ka je gida kan to mu yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمرتدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا علام الغيوب تول امرنا يا فتار العيوب اذكر ذنوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين